الوقاص رجلا من المشركين فشجبوا وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يجتمعون في شعاب فيصلون فيها فرآهم رسول فرآهم رجل من الكفار ومعه جماعة من قريش فسبوهم وضرب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رجلا منهم فسال دمه Faka na awowa ladamin uhuri kafin isla. Ofisoratin Rabi'a a cikin shekara ta hudu wato ta farkon da'awa ta farkon manzanci, Baraba, sa'ad ibina abin wa ƙasan rasulan, sa'ad ibina abin wa ƙasan Allah shi kare da daga reshi, ya daki wani mutum mana da mushirki na cikin mushirikai fashe har ya fasa masa kai. Wazalika yadda ko abin ya faru shine. anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi da iyalan gidansa kanu yajtami'una fi shi'ab sun kasance suna taruwa a cikin a cikin lunguna shi'ab wato irin matsatsi da ke tsakanin dutse da dutse irin sarkakiyar hanya ko matsatsiyar hanya da ke tsakanin dutse da dutse sahabbai sun kasance suna taruwa a irin waɗannan wurare fa yusalluna fiha su yi sallah dan saboda lokacin suna sallah a boye suna jin tsoron kar su bayyana sallah a sarari a cutar da su fara'ahum rajulun min al sai wani mutum cikin kafirai ya hange su wa ma'ahu jama'a min quraish tare da shi akwai waɗansu mutane cikin qurayshawa fasabbuhum sai suka zagi musulmi suka faɗa musu bakar magana wa daraba sa'ad ibn abi waqqas rajulan minhum sa'ad ibn abi waqqas sai kai wa ɗaya duka cikin su fasala damu har ya kasance ya zubar da jininsa ko jininsa ya gudana fa kana awwalu damin ka fil islam sai zanto wannan shine farkon jini da aka zubar cikin musulunci an gane ku tabbas ya tabbata cikin sahih al-bukhari sa'ad ibn abi waqqas Allah shi kare da gare shi da kansa yake cewa ba wani mutum da manzan Allah ya taba hada masa mahaifansa guda biyu a matsayin fansa gare shi kafina ni ne farkon mutumin da manzan Allah ce fida ka abi wa ummi ya kai sa'adu na sanya mahaifa na su zanto fansarka wato irin kalmar da su sahabbai ke fadawa manzan Allah yau ga manzan Allah ya fadawa sa'ad ibn abi waqqas wanda ke nuna falalar sa'ad ibn abi waqqas an gane ko yace ban mantawa manzan Allah da kansa yake cewa irmiya sa'adu har baki biyarka ya kai sa'adu fidaka abi wa ummi na sanya mahaifa na su zanto sarka wato mutum ne gwanin harbi a wajen idan an zo wajen jihadi an gane ko kuma da kansa yake cewa wa inni la awwalul muslimin ramal mushrikin bi sahmin ni ne farkon musulmin da ya harbi kafirai da kibiya ko kuma ya jefe su da mashi banda ni ba ba wanda ya gano wannan ni ne farkon wanda ya fara yin wannan wannan hadisi yana cikin bukhari da haka ake kirga wannan a cikin falala ta sa'ad ibn abi waqqas mun dai karanta a baya cewa shine mutum na uku cikin addinin musulunci wannan hadisin bukhari ya nuna haka shi da kansa yake cewa na taɓa yin kwana bakwai cur ni ne ɗaya daga cikin sulusun musulunci guda uku a cikin rayuwata an fahimta ku ga kuma yana cikin asabi ko awwalun sai ne na cikin al'asharatul mubashara bil janna mutum goma da aka yi musu bishara da aljanna sannan kuma yana cikin sitta ashabu shura mutum shida shura kwamiti na farko da umar dan khattab ya kafa su cewa su zaɓi shugaba daga cikin su da shi da aliyu da usman da waye da waye talha da waye sa'ad bin abi waqqas da cikin su kaga ba abin nan bane ba sannan ya halarci yakin badar manzo Allah ce la Allah tala ala ahli badr fa qala amaru ma shi'tum wa if'alu ma shi'tum fa inni qad kafartu lakum kamar Allah ya kalli waɗanda suka je yakin badar ne ce kai daga yau ku aikata duk abin da ku ga dama an muku gafara wanda sa'ad na cikin su sannan ya halarci sulhul hudaybiya yana cikin waɗanda suka yi mubaya'a da manzon Allah ta hata shajara waɗanda Allah ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba yana da falala mai tarin yawan gaske sa'ad bin abi waqas abu na gaba istihza'ul mushrikin yadda mushrikai ke yin izgili ga al'ummar musulmi وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس وحوله المستضعفون من أصحابه مثل عمار بن ياسر وخباب وخباب بن الأرد وصهيب الرومي وبلال وأشباههم فإذا مرت بهم قريش istahza'u bihim wa qalu a ha'ula'i julasa'uhu qad manna Allahu alaihim min bainina fa anzala Allah alaysa Allahu bi'alama bishakirin wa fihim nazala والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama idza jalasa manzan Allah ya kasance idan ya zauna a cikin garin Makka ko a dakin Ka'aba wa hawlahu almustad'afuna kewaye da shi ga masu raunin cikin musulmi waɗanda ake ganin talakawa ne waɗansu ma bayi min ashabihi cikin sahabbansa mithlu Ammar ibn Yasir kamar Ammar ibn Yasir wa Khabbab ibn al-Arat da su Khabbab ibn al-Arat wa suhaibin rumi da suhaib ar-rumi wa bilal da su bilal wa ashbahihim da makamantansu fa idan marrat bihim quraish idan qurayshawa suka zo suka wuce ga annabi na zauna waɗannan mutane na kewaye da shi istahza'u bihim sai su rinka musu izgili suna yi musu dariya suna yi musu gatse da ba'a wa qalu suna cewa wala julasa yanzu waɗannan suna abokan zaman su julasa jam'i dalil jalis kuma wanda yake zaune da kai koyaushe ana yawan ganin ku tare wurin hira ku daya a haula ijula sa'uhu kad manna Allahu alaihim min bainina yanzu waɗannan sune abokan zaman sa su ne waɗanda ake cewa wai Allah yayi wa ni'ima banda mu kawai dan suna tare da shi sai a ce Allah ya musu ni'ima su tsammanin su ni'ima ita ce ni'imar kuɗi ko ni'imar mulki ko ni'imar mukami ko ta dukiya ita ko babban ni'ima ita ce ni'ima ta musulunci kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni azkurkum washkuruli wala wannan ai ba ni'imar da ta fita ni'imar aiko da manzo Allah sallallahu alaihi sauko da alqur'ani da haka Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam babbar musulunci min bainina Ya zo da nan kenan Allah ya wani imaman da mu wa anzalallah sai Allah ya saukar da wannan aya yana mayar musu da martani alaysa Allahu bi a'lamu bi shakirin shin Allah ba shine mafi sani dan gane da suwa suke masa godiya ba ai Allah ya san suwa suka fi cancantar ni'imarsa da haka ya zabe su ya arzuta su da musulunci suke tare da manzon Allah ba irin ku ba duk kuɗin ku duk sarautar ku duk mukamin ku wa fihim nazala cikin lamarinsu ne aya ta sauka faɗin Allah ta'ala wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu waɗanda suka yi hijira cikin lamarin ubangiji cikin biyayya ga Allah min ba'di ma zulimu bayan da ko an zalunce su lanubawi annahum fid dunya hasana a nan gidan duniya za mu zaunar da su wurin zama kyakkyawa kayatacce inda za su samu 'yancin kafa dolar musulunci su yi shari'a wala ajrul akhirati akbar amma ladan da ke gidan lahira shine mafi girma laukanu ya alamun inda su kafirai sun sani wato kar su gansu a nan gidan duniya da riga matatta cikin talauci farko dai a nan gidan duniyan Allah zai musanya musu domin a farkon musulunci kan sun sha wahala ga talauci ga wahala ga rashin wurin kwana ga rashin sukuni ga tsoro ga mone ne amma manzo Allah da kanshi rinka cewa wallahi la yutimanna Allahu hadha al-amra hatta yasira ar-rakibu min san'a ila hadramaut ma yakhafu ahadan illa Allah wadhiba ala ghanami walakinnakum qaumun tastajilun yace wallahi Allah zai cika wannan al'amari har mahayin doki da kansa yayi tafiya tun daga san'a har ya zuwa galin Maut. ba wanda yake jin tsoro sai Allah sai dai kawai ya ji tsoron kar kura ta cinye masa tumakinsa ko awakinsa an gane ku ya ce amma ko mutane da kuke yin gaggawa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wato ainihin a wannan rayuwa ta talauci da suke ciki bata dawwama ba daga ƙarshe Allah ya arzuta daga buɗe haibar arziki ya zo aka zo aka bude farisa arziki ya samu aka zo aka bude rom arziki ya samu arziki ya wadata daga baya an fahimta ku domin lokacin da suke cikin wahala din nan musamman a gazotul khandak na menene har munafikai dan sun ji irin alkawalin da manzon Allah yayi yana wa sahabbansa alkawalin taskokin arziki da za su samu a matsayin ganima idan sun ci daular farisawa ko rumawa munafukai suka ce kaji da Allah ya zo yana mana alkawalin wai za mu samu taskar arziki ta rumawa ko farisawa shi yanzu kafirai sun ritsa mu a garinmu ko fitsari mutum baya iya zuwa da kansa suke cewa kawai rudi ne rudan mutane suke ma adana Allah wa rasuluhu illa gurura duk alkawalin da Allah aka ce yayi ko manzo Allah ya kawai rudi ne haka munafukai suka rinka faɗa nan ka san tun da an yi arna waɗanda suke makiya Allah yanzu kawai maimai ake yi da yanzu ma marasa kunya ne in suka ci duka za su daina amma na da waɗancan gawartattun arna suna gani wahayi na sauka akan annabi kuma suna cewa wai ma wa adana Allah Allah fa da kansu suka ce ma wa adana Allah wa rasuluhu illa gurura duk abin da Allah ya faɗa da manzon Allah ya faɗa ko rudu ne amma na yanzu ba sa cewa Allah ya yi rudi dan sun san da sun yi haka cewa a unguwar mutum ma sai an masa mu, wani a gidansa ma za a yi masa mu. to amma sai dai su ce abinda malamai suke faɗa ba haka bane ba da wayo sun karyata maganar Allah dan malaman da suka faɗa aya sai kawo hadisi sun kawo ina fata an Allah ya tsare wato dai sa'ad bin abi waqqas yana cikin waɗanda wannan aya ta sauka akan su alayhi sallahu bi alam bi shakirin idan muka manta ba lokacin da muke cikin karatun riyadu salihin sati biyu da suka wuce mun karanta wannan aya da ke cikin suratul taha da wadda ke cikin suratul al-an'am cikin suratul taha wasbir nafsaka ma alladheena yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala tadu aynaka anhum turidu zinata al hayati ad-dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta cikin suratul al-an'am wala tatrud alladheena yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay' وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين إن فرقهم فهمت ma'ana suna aibatawa Ammar ibn Yasir da Sa'ad bin Abi Waqqas da Bilal da Suhaib Rumi dan sun gansu da matacciyar riga dan sun gansu waɗansu talakawa ne waɗansu bayi ne cewa yanzu waɗannan ne za a ce Allah ya musu ni'ima sama da mu su rinka musu izgili an gane ku kamar yadda kuma suratul bakara ma ta faɗi wannan yaskaruna min allazina amanu sun gama mu ne sai sai musu izgili sai Allah ce wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u daga yadda an gane ko su waɗanda suka yi takawa za su zanto su ne saman waɗannan waɗanda suke ganin su masu ni'ima ne a duniya yau gobe waɗannan za su zamanto a saman su domin Allah yana arzuta wanda ya so bigar hisabin ba tare da hisabi ba wato dukkan waɗannan amfaninsa a cikin karatun sira shine kaga cewa kada talauci ya hana ka bin Allah domin duk biyayya ga Allah ba a fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk da haka manzan Allah bai ce ba yau ba za mu yi shari'a ba sai mun samu kuɗi irin yadda yau waɗansu munafukai ke faɗa wai sai su ce dan me ana cikin talauci za a kawo shari'a a bari shi an gyara economy din kasa ba zai gyaru ba har abada in ba za a yi shari'ar ba yo an taɓa yin wata shekara da Najeriya ta samu kuɗi sama da wannan shekaru guda biyu ka shekara ta dubu biyu kawai da ta wuce baya tun da aka haifi ba irin wannan shekara bajet din da aka yi wannan shekarar an yi bajet bisa ga cewa ana sayar da gangar mai a kasuwannin man fetur na duniya ganga ɗaya dala goma sha bakwai zuwa sha takwas a kan haka aka yi bajet kafin a fara aiki da wannan bajet ɗin sai da gangar mai ta koma talatin da shida dala talatin da shida ba wani ɗan najeriya da aka yi wa bayanin ina ƙarin dala goma sha na wata shiga ba wanda aka yi wa bayanin ina ƙarin dala goma sha takwas ko sha tara ta shiga har yau kuɗin sun riga sun shiga to wani kuɗi suka fi wannan kuma gashi duk kowane wata yanzu ai yan jarida suna musu fallasa kowane wata sai an faɗi cewa jiha kaza an ba ta biliyan ɗaya dala biliyan ɗaya miliyan su dubu da kaza jiha kaza an ba ta kaza jiha kaza an ba ta kaza karamar hukuma kaza an ba ta miliyan talatin karamar hukuma kaza an ba ta miliyan talatin da bakwai duk ina waɗannan kuɗin suke shiga to wai sai wadansu munafikai su zo su ce wai sai an yi wannan za abin nan wadansu kuma su ce ah, a kar ma a yi shari'a dai gyare-gyaren titi da da sauransu ma'ana Allah ya halitta mu dan mu gyara titi ko dan mu bauta masa Allah ce wa ma khalaqatul jinna wal insa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun wannan gyaran titi dan mu ji dadin bautan ne dai idan mun taho hanyar masallaci kar mu samu ramuka tayar mota ta fashewa mutum amma asalin halittar mu shine dan mu yi bautar ba dan gyaran titi ina fata an fahimta kuma su ba sa ganewa cewa yo ai da gyaran titin da gyaran asibitin da gyaran ilimi da gyaran tattalin arzikin kasa dukkan su wanda yake jin tsoron Allah ne zai iya yi in ba haka ba sai karfi kudin kuɗin sai ce ba zai yi ba ba abin mamaki irin musulmin da zai rinka sukan shari'a ba abin mamaki da takaici da bakin ciki irin wannan sai ka ga wai shari'a mai ta masa kuma shi tsarin da arna suka rubuta masa wani gata wannan tsarin ya masa kuma idan ka zo ka ɗauke shi shi kaɗai a zallansa ka ce da shi tsakaninka da Allah Amerika tana son kasar ku zai ce ƙarya ne ba ta son Ingila tana son ku ba ta son Rasha tana son ku ba ta son China fa ba ta son Faransa fa ba ta son Baljika fa ba ta son Portugal fa ba ta dukkan tura ya san ba ta son to kuma amma kuma ka ce a bisu yanzu zamanin su turawa sun fi Allah rahama ubangiji ne ce wasu a Rahamati kulla shay rahama ta ta alwaci kowa a duniya tura wannan ku gani suke ire-iren mu sai an kashe mu sannan duniya za ta da ire-iren mu yan Afirka da yan Asia wanda so gaba mu da amfani sosai don mu ba ma yin intaji mu mustahalikun ne sai dai mu cinye amma ba ma iya yin production suka ce irin mu in suka yawa a duniya ba za a gashi nan kuna ta auren mata hurhudu ana ta ta haihuwa kamar beraye sai a hana duniya ta kidadi ya kamata a dan rika jefa musu bom suna mutuwa haka dan duniyar a samu yan kaɗan a ji daɗi a more to amma dabbobin mutane waɗanda ba sa fahimtar addini ba sa fahimtar rayuwa kawai sai su ɗauka bin shari'ar ma shi ke jawo talauci shi talauci abu ne da Allah ya tsara mutane ba yadda za a yi shi kuɗi su duka ka je kasar da ta kafi kowace kuɗi a duniya sai ka samu talakan da ya fi kowa talauci a duniya cikin wannan kasar a amerika din akwai masu kwana a bola akwai masu cin abinci a bola a amerika din karshe dai kenan akwai masu kwana a bola da masu cin abinci a bola sai wani ya zo ce kawai na wani rudu da sauransu wa qala abu jahalin abu jahal yace la in ra'aytu muhammadan yusalli la ata'anna ala raqabatihi fa balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli fa atahu fa qala alam anhaka anis sala fantaharahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam فقال أتنتهرني وأنا أعز أهل البطحاء فنزل قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وفي بعض الروايات أنه قال ألم أنهك فوالله ما في مكة أعظ من نادية أبو جهل يتي لئن رأيت محمدا يصلي لأطعن على رقبته والله إن ساكي ganin محمد يازو ينا صلى أولنا أقبم ينا قالوا بلنتر مو سينا تاكا وينسا لوكتين ديكي cikin sujada ka ji bakar magana la ata'anna ala raqabati sai na taka wuyan sarkafa ta idan yayi cikin sujada kenan fa balaghahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli sai ko labari kai masa cewa to ga manzon Allah sai yana sallah fa atahu yazo fa qala yace da manzon Allah alam an haka an salati ban hana kai yin sallah ba fantaharahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya masa tsawa ta faka bani wuri fa qala sai ce atantahiruni a har ma tsawa ma za ma kai mun wa ana a'azzu ahli al-badha bayan ni ne mafi darajar mutanen makka gaba daya al-batha suna ne daga cikin sunayen makka makka ta samu sunan al-batha daga wurin da ake kira al-abtah lokacin da ka mina daga wurin jamarat inda ake jifa akan hana kai ta shigowa garin makka a da can yanzu kan gine-gine sun sa ba za ka gane wannan ba amma malaman tarihi ke bayani a da can wannan wurin kamar wani kwazazzabo ne da ruwa ke bi idan an yi ruwan sama ruwa na bin ta wajen to sai ya kasance kasar wajen tana da kyau rairayi ne haka mai cuɗa da fako to wannan wurin shine ake kira al-abqahu to idan an ce al-batha ma'ana ardun batha ƙasa wadda take bai yashi ba wai yashi ni dizal ba yashin da ruwa ne ke koro shi zo ya ajiye shi sannan ya wuce ina fatan kun fahimta to sai ake kiran makka da wannan suna ba shi ne wancan ma lokacin da yake wa wa Ali ibn Husayn ina cewa hazal ladhi ta'rifu al-batha wa ta'atuhu wal baytu ya'rifu wal hillu wal haram hadha ibn ibadillah hadha hadha ibn bayt khair ibadillah kullihim hadha at karshe na magana Ali ibn Husayn al-batha da makka da yake yana nufin wai shine a azu ahlul batha fa nazala qawluhu ta'ala sai wannan aya ta sauka a ara'aita allazi yanha abdan idza salla ba na labarin wannan da yake hana bawa idan zai sallah wato abu jahil abu lahab kenan ai abu jahil kenan ko wanda yake hana bawa idan zai sallah bawa din shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi ba'd riwayat a wani sashi na riwayoyin wannan hadisi annahu qala wannan kissa kai annahu qala shi abu jahil ya ce alam an haka shin ban hana ka sallah ba ban ce karka ƙara zuwa kai sallah ba fa wallahi ma fi makkata a azumin nadiya ka sani duk cikin garin makka ba wani dandali da yafi dandali na na daraja da kima babu wani club abinda ake kira da nadi club dukkan wata matattarar jama'a dukkan wani majalisi na zaman jama'a ba akwai yan club club ba nan ba to kaga da yawa ne to haka a makka ma a wancan lokacin suna da yawa to shi abu jahal yana alfaharin club dinsa nadi dinsa ne yafi kowanne mutanen da ake ganin masu kima ne ha'u makka masu daraja cikin garin makka wato ina nufin ina da mutane da zan sa su yi maka ta'addanci su yi maka ba daidai ba tun da dai na hana ka kai sallah ka ce dole sai kai ina ba ta an fahimta wa akhraja muslimun an abi hurairah qala qala abu jahlin imamu muslim ya fito da hadisi ya rawaito da hadisi daga abu hurairah Allah shi kare da gare shi yace qala abu jahal abu jahal yace yu'afiru muhammadun wajhahu baina azhurikum yanzu muhammad ke zuwa nan gurin ya turmuza fuskarsa a ƙasa a gaban ku kuna kallon shi ku kyale shi wai sallah din ma ita ce turmuza fuska a ƙasa faqila na'am aka ce eh faqala sai ce wallati wa wal uzza wai yana rantsuwa da lati da uzza la in ra'aituhu in na kuma ganin shi yana sallah a nan la ata'anna alai ala raqabatihi sai na taka wuyansa fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yusalli sai ya zo wajen manzon Allah an dace lokacin manzon Allah na yin sallah wa za'ama la yata'anna raqabatahu yare cewa sai ya taka wuyansa fama faja'ahum illa wa huwa yankusu ala akbaihi daga baya ko ga mutane cewa suna kallo bari mu ga me zai faru yau ya tunkari inda ma san annabi sallallahu alaihi wasallam yake gadan gadan da nufin zai je taka wuyansa fama fajahum ba abinda ya ba ya bujiro musu da shi nan take illa wa hoyan ku su ala akibahi kawai sai gashi ya juyo da sauri ya tafi wurin kamar zai je sai kawai suka ga ya juyo a guje wa yattaqi bi yadihi yana ta kariya haka da hannunsa kuma ba su ga me yake kokarin ya kare ba wa qala yana cewa ne wa bainahu khandaqun min nari, wato sai naga kamar wani rami ne na wuta aka sa tsakanina da inda yake ban isa in ketare rami in je inda yake ba wa haulun wa ajniha da abin tsoro an cika wurin da abin tsoro wa ajniha da waɗansu fukafukai da nake kallo ban san ko fukafukan menene ba <laughs> wai zai ga fuffuke bai ga mai an bai tsaya ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زي من ذا الله تي لو دنا مني دا يا كسكرا يا مسو كسدني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا da mala'iku sun danke shi sun daddatsa shi gunduwa gunduwa gaba gaba haka za a yi masa fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da la nadri fi hadisi abi hurairah in balaga balagahu mai wannan ruwaya ce ba mu sani ba shin wannan cikin hadisin Abu Hurairah ne ko kuma wani ne ya faɗa masa ijtihadi ne naci Allah ya saukar da kalla innal insana la yatgha ar ra'ahu istaghna wato dan adam la yatgha yana yin shishigi da girman kai ar ra'ahu istaghna ya zo cikin Bukhari a kitabut tafsir idan mutum ya duba fasaran ikra makamancin wannan hadisi da waɗansu rawayoyin daban waɗanda suke taimakawa wajen fassara wannan ayar tun daga ra'ayta allazi yanha abdan idza salla ra'ayta in kana alal huda aw amara bit taqwa zuwa ƙarshe ra'ayta in kadhaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiya nasiyatin kazibatin khati'a falida wa nadiya sanadahu zabani dinnan gurin ba yayi da'awar cewa yana da yan daba ba yana da club wanda ya tara mutane marasa kunya da rashin mutunci wanda yake ganin za su yi wa annabi ta'addanci sai manzo Allah sai Allah madaukakin sarki yake cewa sanada uzzabaniya mu ko mu kira uzzabaniyawa inda yace zai sa yan daba ko ko marasa kunya to shikenan su taho har alfahari ke game da nasalar tafan sira suke cewa wallahi in shi'tu la amla anna hadhal wadi shababan murda yace in naga dama zai iya cika filin makka gaba daya da samari zarata wanda ko gashin gemu su fara ba yara matasa marasa kunya kenan yan tauri ko yan daba ko dai marasa kunya waɗanda su zo su yi ta'addanci wato kun ga duk tarihin musulunci amfaninsa mutum idan ya kalli irin wannan sai ya tabbatar cewa a cikin harkar da'awa wannan za ta iya faruwa ban ji ba eh dama aika faran maka suna rantsuwa da Allah suna rantsuwa da Allah suna rantsuwa da gunki ai su ba ya ce ba sai da Allah bane sun yi da Allah amma su rike ka ne a matsayin masu sada su zuwa ga Allah din shi yasa za su iya rantsuwa da Lat za su iya rantsuwa da Uzza in sun tashi rantsuwa da ake ganin tafi kowace karfi sai a ce wallahi idan za a yi maka yar kararama kuma sai a ce Allah ta da Uzza kenan an gane ku shi yasa Allah ce wa aqsamu billahi jahda aymani la in ja'atuhum ayatun la yu'minun biha Allah ce kul innamal ayatu 'inda Allah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun wato in sun tashi rantsuwa ta karshe sai a rantsa da Allah in kuma rantsuwa za a yi ta koyaushe ta gama gari da aka saba yi sai a rantsa da lata da hujja wato wannan ke nuna ya kai makular rantsuwa ya kura a daka cikin rantsuwa kenan ya rantsa da Allah cewa sai yayi wannan abin da ya ce zai wa manzon Allah to wannan ke nuna lalle ya zama Abu Jahal din kuma kenan dan in ba haka ba yaya zaka rantsa da Allah zaka ci mutuncin bawan da Allah din ya fi so kuma Allah din ya kyale ka ya zama Abu Jahal din kenan lalle ya bayyana a matsayin Abu Jahal الهجرة الأولى إلى الحبشة هجرة فرقوزها حبشة وفي السنة الخامسة امر النبي صلى الله عليه واله وسلم اصحابه بالهجره الى الحبشه لما اشتد عليهم العذاب والاذى وقال ان فيها رجلا لا يظلم الناس عنده a cikin shekara ta biyar bayan turo da manzanci kenan amara annabi sallallahu alaihi wa sallama ashabahu bil hijra habasha manzan Allah ya umarci sahabansa su hijira zuwa habasha lamma shtadda azab lokacin da azaba da cutaswa ta yi musu tsanani wa kala yace inna fiha rajulan la yuzlamu an-nasu ku. a can wannan gari fa akwai wani mutumin da ba a cutar mutane wurin sa yace ku hijira ku tafi can gurin lokacin tsanani ya wasa bai tsanani wannan riwaya da manzon Allah ce ku tafi can akwai wani sarkin da ba a zaluntar mutane a wurin sa fatahu imam ibn hajar a cikin fatahul bari ya ce riwaya ce hasana ina fata an fahimta hadisi ne hasan lalle manzon Allah ya tabbatar wa da najashi cewa sarki ne da ba a zaluntar mutane a mulkin sa kuma a daidai lokacin da najashi yana kafiri bai musulunta ba yana bin addinin nasaranci bai riga ya musulunta ba a lokacin amma yana kwatanta adalci wanda wannan ke nuna a wani lokaci akan samu kun kafirai da ke ɗan kwatanta adalci cikin mulkin an fahimta ko gashi dai ba musulmi bane amma baya bari a yi zalunci a cikin mulkin sa kuma wannan ke nuna adala ta addinin musulunci domin kasancewarsa kafiri bai sa manzan Allah ya kwace masa wata sifa ta yabo da ya kamata a yaba ta da ita ba ina fata an fahimta wa kanat al habasha matjar quraish wa kana ahlu hadhihi al hijrah al ula 12 rajulan wa arba'a niswa ita ko habasha dama gari ne na kasuwanci da Qurayshawa suka saba zuwa idan sun kil tsallake kogi in sun tsallake kogin Bahar Maliya wa kana ahlu hadhihi al ula waɗanda suka yi wannan hijira ta farko sun kasance isnai ashara rajulan mutum sha biyu ne wa arba'a niswa da mata hudu mutum nawa kenan gaba daya sha shida maza sha biyu mata kuma hudu a wata waya da tuna cewa maza sha ɗaya ne wato mata biyar duka dai sha shida ne wa kana awwalu man hajara ilaiha Uthman ibn Affan radiyallahu anhu farkon wanda ya fara yin hijira ta Habasha din shine Usman ibn Affan Allah shi kare da gare shi wa ma'ahu zawjatuhu Ruqayya tare da shi akwai matarsa Ruqayya bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yar manzon Allah an gane ku wa satara qaumun islamahum waɗansu daga cikin sahabbai lokacin sun boye musulunci su su bayyana ba tunda ba su da karfi ba su da dangi a makka dan kar su bayyana musulunci a cutar da su wato wani lokaci mutum na iya boye manufarsa idan yanayi bai ba shi daman ya bayyana ta ba kana da manufa ta addini a cikin wata ma'aikata wadda inda za ka bayyana manufar jama'ar da ke wurin su san wannan manufa za su iya kawo maka cikas kai kuma kana da ajanda ta ka taimaki addini a wannan matsayi sai ka ɓoye manufarka har ka samu damar taimaka ma addinin wannan babu laifi an fahimta ku waɗansu ne suke ganin jarunta ce ka faɗi duk abin da ka ga dama a lokacin da ka ga dama akwai lokacin da yake zama jarunta akwai lokacin da yake zama wauta idan ka san faɗa ba zai kawo maslaha ba da amfani ka faɗa yana fata an fahimta kullum abu za ka faɗe shi ne idan zai zama mai maslaha ta addini za ka kalla tsoro da za ka ji a zuci ka ji tsoron wani ɗagotu, wani azzalimin sarki wani azzalimin shugaba wani azzalimin mai mulki ka ji tsoronsa don kar ya cutar da kai a addinance wannan ba laifi ba ne ba ko baya cin karo da addini ina ba ta an fahimta domin akwai tsoro na ɗabi'a wanda kowane ɗan adam na jin tsoronsa annabi Musa alaihi salam lokacin da ya kashe bakibde a cikin garin Misra me ya faru asbaha fil madinati khaifan yatarqab wa ya gari yana mai khaifan yana jin mai jin tsoro kar a kama shi kar a gaishi ya ya baya son ya abin nan da sauransu har daga karshe wani mutum ya zo yana masa nasiha innal mala'a ya'tamiruna bika liyaktuluk fakhruj inni laka minan nasihin na ji manyan gari na ji mutanen kabinet yan majalisar sarki ko gwamna sun taru sun tattauna suna mitin a ka dan a kashe ka fakhruj in maza ka fice inni laka minan nasihi nasiha nake maka ya tsaya ya ce ni jarumi ne a zuwa kashe ni fa kharaja minha khaifan ya tarakka da ɓoyo da shiga cikin lunguna ya wannan su kuki da haka ya samu ya fita daga garin yana jin tsoron kar a gan shi qala rabbi najjini min alqawmi zalimin yana cewa ya ubangiji ka tsamar da ni daga wannan azzalimin akai fita ido ina fata an fahimta ashe jin tsoro na zuci ga wanda ya iya yi wa ya cutar da kai ka ji tsoro a bangaren da dan adam din na iya cutar da kai ta wannan hanyar wannan ba wani laifi ce ina fata an fahimta fiqhud da'awa fahimtar menene fiqhud da'awa ke sa ka gane ina ake jin tsoro ina ne ba a jin tsoro kar ka ji tsoron mutum a inda bai kamata ka ji tsoron sa kar kuma ka fito da sunan jarunta kai wauta ka barar da garin da'awa don gaba ɗaya a tashi da'awar daga aiki to wannan shi ya kamata mutum ya lura da shi da haka gashi sahabbai da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya fi su karfin imani amma suka boye musuluncin su kasu su bayyana ga manzon Allah din ma yayi shekara uku da'awar a boye yake inta tsoro ne yasa manzon Allah ke yin haka ko kuma yanayi ne yasa yi haka yanayi ne yasa yi haka da haka da'awa tana canja salo tana canja method tana canja uslubi na fuskantar jama'a gwargwadon yadda yanayi ya canja wa kanat al-habasha matjar quraish wa kana ahli al-hijrah al-ula 12 rajulan wa arba'a niswa wa kana awwala man hajara ilaiha Uthman bin Affan radiyallahu anhu ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وستر قوم الإسلام وممن خرج yana daga cikin waɗanda suka fita domin wannan hijira ta farko zuwa Habasha Az-Zubair wato Zubair bin Al-Awwam wa Abdurrahman bin Auf da Abdurrahman bin Auf wa Mas'ud da Abdullah ibn Mas'ud wa Abu Salima da Abu Salima wa da matarsa radiyallahu anhum Allah ya yarda da su gaba ɗaya. kharaju mutasallilina sun fita a babboye sirran cikin sirri fa waffaqa Allahu lahum sa'ata wusulihim ila sahil sai Allah ya datar da su yi musu gamdakatar daidai lokacin da suka je gabar tekun Bahar Maliya sai suka dace da safina lit tujjar ga waɗansu kwale-kwale guda biyu an zo da su na 'yan kasuwa sun zo daga habasha sun zo gabar teku sun sauke fasinja kuma za su sake koma a habasha sahabbai na zuwa wannan jiragai na kawo kai an gane ko fa hamaluhum ila habasha sai suka dauke su zuwa habasha wa kharajat quraishun fi atharika quraishawa ku da aka nemi waɗannan mamane ba a gansu ba su an biyo sawu ka san ku tsakanin makka zuwa can bakin tekun wajen kilomita 80 ne ko na makamancin haka an biyo sawu a zo a kama su ko abin nan hatta ja'ul bahar har quraishawa suka zo bakin gabar teku falam yudriku minhum ahada ba su samu kowa ba cikin sahabbai wa kana hakan ya faru ne cikin watan rajab fa aqamu bil habasha sha'ban wa ramadan sun zauna a cikin garin sha'aba a cikin kasar habasha a cikin sun kashe watan sha'ban da ramadan da a can thumma raja'u ila makka fi shawwal cikin watan shawwal sai suka sake dawowa makka wato sun yi wata nawa kenan wata uku kenan ko lamma balagahum anna quraishan safu rasulullahi wa kafu anhu labari ya kai musu cewa ai qurayshawa sun yi sulhu da manzon Allah wa kafu anhu ai sun daina cutar da shi sun yi alƙawalin yanzu kawai sun kyale shi ya addinin shi su shi ma ya nasu jita jita aka kai musu suka ce tutun da an riga an yi wannan sulhu me yayi zamu bar garin mu kuma ai sai mu koma sai suka sake dawowa makka wa kana sababu zalik dalilin da yasa aka yada wannan jita jita ta cewa manzon Allah ya yi sulhu shi da Qurayshawa makka sun yadda ba za su cutar da shi ko mabiyansa ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qara'a suratul najm manzo Allah ya karanta suratul najm falamma balaga afra'aytum allata wal uzza wa manat ath-thalithata al-ukhra lokacin da ya karanta wannan ayoyi afara'aytum allata wal uzza wa manat ath-thalithata al-ukhra alqa ash-shaytanu ala lisanihi qadi ya ta kare sai mai tahqiqi mai tahqiqi yace wa inna ma sajada al-mushrikuuna in kana son ka san ina ne mushrikai suka yi sujada sun yi sujada ne hina akhazatuhum azamatul qur'an wato mu'jiza ta alqur'ani da girman qur'ani ya mallaki zuciyarsu bi quwwati uslubihi saboda karfin salon zancen qur'ani din wa azamati ayatihi da girman ayoyinsa an gane ku wa halal sihrihi da zakin wato a boyuwar balagar da ke cikinsa lafazin sihir nan ba a nufin tsafi manzo Allah ce inna al bayani lis-sihra an gane ku a cikin bayani akwai abin da kaman sihiri ne domin dama abin da ke kira da sihiri wato dukkan abin da ke ma khafiya sababu abin da sababin sa ya koyi mai sihiri yana yin wadansu ababai a boye sai a boye sai ka ga wani abu ya bayyana wanda baka sanya aka yi abin ya faru ba to haka idan mutum yana da dadin zance zai iya mallakar kada zancensa ko ba haka bane ba ko ya mallaki mutane da zancensa ga wurtaccen dan siyasa idan ya sa mutane gaba da bakinsa kawai sai ga ya sai ya riga ya gama da su ina ba ta an fahimta wannan yan siyasa irin wadanda suke ga wurtattun galibin yan siyasa yanzu masu bakin ba su da yawa su amma da an samu yan siyasa masu baki da su sai ce ku ce da wa uzubati alfazihi da zaƙin lafazan alqur'ani wa halawatihi da ɗanɗanansa al wanda ke riko zuciya ya kama zuciya wa bil akhas hida qara'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musamman lokacin da za a ce ga qur'ani dama yana da mu'jiza da dadi ga kuma manzon Allah da yake karanta shi ai kuma ya zama nurun ala nur kenan wa talahu haqqa tilawati ya karanta shi hakikanin karatunsa abin nufi dai a takaice na to ku yi hakuri ba na jin daɗi sosai sosai wallahi duk abin da zan ba ku su dai ba ku shi a takaicewa haka abin nufi dai wannan kissa ta cewa manzon Allah lokacin da yazo yana karanta a fara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra shaytanu ko shaydan ya jefa akan harshen sa ya faɗi tilkal gharaniqul ula wa inna shafa'atahunna laturtaja wannan kissa ita ce ta shahara a wurin malaman hadisi da tafsiri da sunan qissatul gharanik qissatul gharanik wanda da'ifiya ce waɗansu ma sun kai ta a matsayin mawdu'iya ba ta da asali kwata-kwata manzan Allah ya fi karfin shaidan ya jefa wani abu akan harshen su ina fata an fahimta domin shaidan da kansa ya ce zai halakar da mutane wa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'ina amma sai ce me illa ibadaka mukhlasin sai bayan ka waɗanda ka zaba waɗannan bayan da na iya da su manzo Allah na ciki ko ba ciki shi ne kan gaba shi ne kan gaba an gane ku kuma Allah ce fa iza qara'atal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim innahu laysa lahu sultanun amanu وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون إنه شي شيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا ba ya da ikon mallakar waɗanda suka yi imani ba ya da ikon halakar da su ba ya da ikon zamar da su daga kan tafarki shirya waɗanda suka yi imani mummunai kuma ga magarin mummunai in akwai imani na gari ba yadda shaitan zai rasu ala ya yatawakkalun irin masu cikakken tawakkali inna ma sultanuhu shaitan na da dama da mulki ne ya shimfida gwamnatin sa alal ladina hu kan waɗanda suke bin sa wal ladina hum mushrikun da wanda suke shirka ina fatan kun fahimci wannan yanzu kenan za a ce shaitan zai zo jefa wannan wadansu waɗansu sukan ce ya haƙuri mana sa'idu waɗansu sukan ce waɗansu sukan ce wato ba wai um, ya jefa wannan ne akan harshen manzon Allah ba a'a ma'ana lokacin da manzon Allah ke cewa afara'aytum lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra tunda karatun Manzan Allah yana yin shi a natsi aya bayan aya sai shi shedan ya fake da Manzan Allah sai ya saci muryarsa yace tilkal garani qul ula wa inna shafa'atahunna sai ya zanto shi shedan da ya faɗi haka ya sai ka zancen su cikin zancen wa cikin wahayin da aka sakura manzon Allah cikin ayoyin da manzan Allah ke karanta duka dai kowanne aka faɗa dai bai tabbata ba kuma ɗan baya da ikon yi wannan ina fatan kun fahimta dan haka wannan ba gaskiya bane ba amma magana ta biyu wadda malamai ke taujihin wannan suka ce abin da ya sa ƙwarai shawa suka yi hijira suka dawo daga can gurin tabbas lokacin da manzon Allah ya zo yana karanta suratul najmi tasirin karatunsa ya sa qurayshawa da aka zo ƙarshen suratul najmi azifatil azifa laysa laha min dunillahi kashifa kaga akwai tsoratarwa makusanciyar ta kusanto wace ce kiyama laysa laha min dunillahi kashifa in banda Allah fa ba wanda ya sai kare ta ba wanda ya sai yi ta afa min hadal hadisi ta'jabun yanzu wannan hadisin wannan qur'anin da ake karanta mu kuke mamaki wa tadhabuna wala tabkun kuke ta dariya da shewa ba kwayan kuka wa antum samidun har ma ku dinnan kuna waƙen ku kuna waƙe-waƙe da sowa da faɗin abin da ko ga dama fasdudu lillahi wa abu kun yi sujira domin Allah ku bauta ta mushi karfin wannan uslubin lokacin da manzo Allah ke karantawa tunda su larabawa ne harshen su ne sun san balagar da Qur'ani ke kunshe da ita manzo Allah yana karanta wannan dama wurin sujada ne yana cikin wuraren da ake yin sujada kamar yadda Bukhari ya nuna sai manzo Allah ya sujada da ya sujada wanda suke wurin gaba ɗaya kowa bai mallaki kansa ba sai da ya sujada wanda yake mallakar kansa sai da ya sujada dan haka sai wannan labarin yasa sai kurai sai mutanen da suke habashi sai suka ji kamar me a to tunda manya-manyan arna ma sun yi su jira manzo Allah na kada kila an samu saukin al'amura bari mu dawo gida labari ya musu ta fuskar jita-jita cewa sulhu akai da manzon Allah da akalli sun yadda ba za su cutar da sa na don kun fahimci zuwa nan inda nake magana sai waccan ayar da ya kawo wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytan fi kaga wannan a cikin ruwayoyin sukan ce wannan ayar tana cikin abin da ke nuna mana lalle wai shaidan ya sami iko ya jefa wannan kalma akan bakin manzan Allah manzon Allah ya furtata tun daga shi Allah ce wa ma arsalna min qablika min rasulin mu taba turowa ba kafin ka mu turo wani manzo wala nabiyin ko annabi illa iza tamanna face idan ya karanta alqur'ani alka shaitanu fi umniyatihi sai shaidan ko in ya karanta wahayin da aka turo masa sai shaidan ya jefa wani abu fi umniyatihi a cikin karatunsa wato manzon na karanta wahayi shaidan kuma ya jefa mai waɗansu zantuka da suke cin karo da wannan wahayin sai su saje da wahayin amma daga ƙarshe Allah baya kyale abin fayansa yansakhu Allahu ma yulqi shaitan, sai Allah ya goge abin da shaytan din ya jefa sun yuhkimu Allahu ayati sannan ya tabbatar da ayoyinsa yadda suke daidai wa daida bayan an cire wancan abin an tace shi wallahu alimun hakim ubangiji ta'ala shine alim masani sannan hakim mai hikima kun fahimta to kun ga idan muka kalli wannan aya a wannan fassara da nayi mana sai mu ga eh to wannan aya kamar tana nuna banda ma manzon Allah kenan duk annabawan da aka turo shedan ya me ya jefa wani abu cikin karatun su to wannan ko ba haka bane ba tsakani da Allah kwata kwata wannan ayar ba ta da alaka da wannan to yaya fasara ta take lafazin tamanna din yana zuwa da ma'anoni guda biyu tamanna imamu ɗauka daga amani ne wanda jam'insa umniya gurin zuci gurin zuci sannan tamanna yana zuwa da ma'anar tala ƙara'a kenan ya karanta shi yasa in ka ɗauki fassarar iza tamanna ba wani manzo ko annabi da zamu turo face idan ya karanta abin da aka yi masa wahayi alka shaytanu shaitan na jefa wani abu fi umniyatihi yani fi qira'atihi wa tilawati cikin abin da ya karanta din ga mutane sai shaitan ya jefa wata magana sai ta sarki a kasa rarrabewa tsakanin abin da yake wahayin da kuma abin da yake wato ainihin abin da shaitan ya jefa kun fahimci wannan to amma in mun fassara tamanna da cewa menene a tilawa shine zai ba mu wannan ma'anar wanda tamanna kuma yanzu mai muke nufi fassaranta guri ba mu taɓa turo wani annabi ba ba mu taɓa turo wani manzo ba illa iza tamanna face lokacin da ya gurace mutane su yi imani wannan ba ko wani annabi bane ba akwai annabin da ke gori mutanensa su kafirce kowane annabi sa da son zuciyarsa da abin da yake bukata shine mutane su yi to amma wannan abin da annabin ke gorata a zuci yana tabbata ya kuka yi shiru ne yana tabbata dukkan mutanensa su bi shi yan kaɗan ke bunsa to kaga kenan illa idza tamanna face sai in annabin yayi burin mutane su imani alqa shaytanu sai shaytan ya jefa abinda ba daidai ba fi umniyatihi cikin burin annabi ma'ana a madadin burin annabin ya cika sai shaytan ya mallaki zukatan kafirai ya hana su imani fassaran ta fito muku alka shaytanu fi niyyati mun dauke ta a wannan fa yansafu Allah ma yulqi shaytan sai ubangiji ta Ala ya rinka gore ya rinka shafe abin da shaidan din ya jefa cikin zukata gobe wancan ya musulunta jibancin musulunta sun mai hukum Allah a ayati sanai tabbatar da ayoyinsa cikin zukata din na waɗanda ya zaɓa su musulunta waɗanda ko Allah bai kaddara za su musulunta ba su ci gaba da zama haka shi yasa ce la yaja ala ma yulqi shaytanu maradun wal wa inna lafi ba'id wal ilma annahu min rabbika fayu'minu bihi فتخبت wato kenan lokacin da duk manzo ya isar da wahayi mutane na zama kashi na kashi uku shedan da ya baya son kowa ya bunnan manzo gurinsa kowa ya musulunta shedan kuma gurinsa ba kowa ya kafuci ma'araka kenan bainal haqqi wal batil yaki tsakanin gaskiya da bata to waɗanda Allah ya so su musulunta mummune kenan sai ya wanke duk abin da shedan ya jefa cikin zukata na shubha da wasu wasi da kokwanto da kafirci da abin da ba daidai ba Allah ya tabbatar da ayoyinsa waɗanda suke munafukai kuma sai su zanto sun musulunta da harshe amma kuma zukatansu babu imani tantiran kafirai ko sai zuciyar ma ta ƙara bushewa ta kekashe ba za ta karɓi alƙur'ani ba shi sa aka faɗi zukata sun zama kashe zukata sun zama kashe uku kenan lokacin da wahayi ke sauka kuma wani abu da zai ƙara wayar mana da kai game da ita wannan mas'ala kai mai wannan kasa kan ya cika a tun ɗazu kawai yana zaune ne haka wani abu da yake ƙara wara mana da kai game da ita wannan mas'ala cewa ita wannan aya wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin tana da alaka da waccan kisa waccan kisa ta faru ne a ina a makka ita kuma wannan aya tana cikin suratul hajj suratul hajj ko madaniya ce ina fatan kun fahimta suratul hajj madaniya ce ba su da alaka da juna suratul hajj madaniya ce wannan kuma abu ne zai faru a makka da haka dai ko da mun fassara tamanna in mun fassara tamanna a matsayin gurin zuci da annabi ke yi ba mu da matsala dama ko in an fassara shi a matsayin tilawa ko karatu shine za a samu cewa yana da ko alaka da can ko a yi kokarin hada su da alaka masu dan kusanci juna to amma duk da ko da an fassara shi da tilawa kuma akwai waɗanda suke ɗaukan tilawar da annabin ya yi za ta manna idan ya karanta wani abu alka shaitan sai shaydan ya jefar da ya jefa wani abu na wasu wasi fi tilawatihi cikin tilawar tasa ma'ana wanda ke sauraron annabin ne Allah ke jefawa ba a cikin kira'ar annabin a ɗan ke jefawa ba a cikin kira'ar annabin ɗan ke jefa wani abu amma idan annabi ya isar sai ɗan ya jefa mai wasu wasi dangane da mai saurare ke to wanda Allah ya so shi da imani fa yansa Allahu maliki shaytan sai Allah ya shafe abinda shaytan din ke jefa ba sun mai hukum Allah ayati sannan ya tabbatar da ayoyinsa wallahu alimun ina fata an fahimta kila shine abin da zan iya faɗa amma ko littafi na Sheikh Muhammad Nasir Nasiruddin Albani mai suna Nasbul Majalik bi nasbi qissatil gharanik Nasbul Majanik wato kamar wani injin surfe aka kafa wani inji ne na surfe aka kafa shi da bakace shi zai surfa ya bakace linnasfi kistatil garanik domin a bakace maka kistar garanik littafi ne dan karamin shek jina albani duk abin da ake bukata a tara a sani game da wannan kistar ya tara shi ya tara maganganun malamai da da na yanzu ya rushe ya yi ragarga da wannan kisa ya kuma kafa hujja da maganganun manyan malamai ya dauki maganin kazi ya dauki maganin alkazi qadi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki manyan malaman hadisi manyan malaman tafsiri littafi ne mai kyau kwarai da gaske da talibai za su same shi galibi irin waɗannan littattafan ina ganin abinda za mu yi don a same shi shine ba dan uwa malam abba ko ban sani ba ko in yi da shi ko in ya buga shi sai a buga shi sai ga an samu ko duk yan ƙananan littattafai irin wannan masu fa'ida bi iznihi da Allah za mu yi magana da shi da sauransu sai kuma wani lokacin abin bugawa sai zama wahala amma dai shine wanda zai kokarin ya buga littattafai na suna waɗanda su taimaka raga nan gurin akwai waɗansu 'yan kasuwa da za su taimake shi da jari da yana da kyau dan saboda kaga an yada ilimi an yada aqida mai kyau an yada hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an karfafe shi amma wayewar mu ce sai a hankali hankali zamu rinka wayewa Allah shi taimaka mana yanzu dai kun fahimci kisa tulgarani da ba ta da asali malam yace walam mastamarra nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala sabbi alihatihim adu ila sharri mimma ila sharrin mimma kanu alaihi lokacin da manzon Allah ya ci gaba da zagin gumakansu mun ce manzon Allah bai zagi gumakansu ina ji mun faɗi wannan maganar amma su ne suke fahimtar zagi ne lokacin da manzo Allah ya ci gaba da kira zuwa ga tauhidi wanda su suke fahimtar hakan zagi ne ga gumakansu adu sai su ma suka sake komawa ila sharrin mimma Kano alaihi zuwa ga mafi sharrin abin da za su ke kai na adawa wazdadu shiddatan alaman asla suka ƙara ma tsanani da musgunawa wanda suka musulunta da su alhijratu saniya ila alhabasha ga daga nan gurin sai mu tsaya bari mu hijira ta biyu dinnan zuwa ga habashi sai mu tsaya kan ta ko ko kuma kitabu rasulullahi na jashi falamma qaruba muhajiratul habasha min makka masu yin hijira din nan da farko da suka yi hijira suka je habasha yayin da suka kusanto makka wa balagahum amruhum al'amarin da ke makka din ya kawo labarin ya isa gare su tawaqqafu an dukul sai suka ki shiga dan sun ji labarin ashe maganar cewa qurayshawa sun musulunta ko sun yi sulhu da manzon Allah ba za su ci gaba da cutar musulmi ba ƙarya ne tawaqqafu an dukul sai suka ki shiga thumma dakala kullu rajulin fi jiwari rajulin min quraish da ƙarshe suka ce to kowa sai nemi wa zai bashi kariya da yake su saba a lokacin jahiliya duk wanda baya da karfi sai ya nemi wani family da suke da karfi sai ya kulle jejeniya ta kekeniya shi da su sai ya shiga karkashin kulawarsu to kowa daga cikin su sai ya shiga maka fi jiwari rajul min quraish karkashin kulawar ɗaya daga cikin quraishawa makka sun mashtadda alaihim albala'u wal azab sannan bala'i da azaba da ya ƙara tsanani min quraish daga bangaren quraishawa an gane ku wasatat bihim asha'irhum dukkan su wato dangin su suka rinka musu musiba kala kala wa sa'aba alaihim ma balagahum annin najashi bil husri jiwari wa sauba alaihim ma balagahum an najashi min husn jiwarihi quraishawa suka rinka jin haushin abin da najashi yayi na karban bakuncin musulmi da suka je garin fadin lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil khuruj ila habasha maratan thaniya sai manzo Allah ya sake musu izinin su sake fita su tafi hijira karo na biyu fa kharaju sai suka fito wa kana iddatu man kharaja fil marrati thaniya adadin mutanen da suka fito a wannan karo na biyu salasatun wa 80 rajulan mazaje har 83 in kana fihim ammar bin yasir amma in a wannan kirgen an sanya ammar bin yasir a ciki dan waɗansu ba sa sa shi ciki wa minan nisa'i 19 tamra'a cikin mata kuma an samu mata goma sha tara mutum nawa kenan gaba daya can ga casa'in da tamanin da uku yanzu kuma ga goma sha tara sai ka ce casa'in ɗari da biyu ne ko falamma sami'u bi mahajir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila madina sahabbai suka koma suka je suka yi zaman su kuma a habasha karo na biyu suna can falamma sami'u bi mahajir rasulillah yayin da suka ji cewa manzon Allah ya yi hijira ila madina zuwa madina raja minhum salasatun wa salasuna rajula mutum 33 sai suka dawo wa min nisa'i thamanin cikin mata kuwa mutum takwas mace takwas wa mata minhum rajulan bi makkah mutane biyu suka mutu a makka wa hubisa saba'a guda hudu kuma aka daure su aka kulle su wa shahida badran minhum arba'atun wa ishruna rajulan mutum 24 daga cikin su kuma har sun samu halartar yakin badar sun yi hijira sun ba annabi madina kenan na ga sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi wani a galibin tambayoyin da aka yi ba su da munasaba da karatunmu na yau haka guda ɗaya kawai zan ansa cikinsu ita ce wanda yake cewa menene halaccin sanya sunan kamfani ko wani shagon business da ayar alkur'ani mai girma wato wani kamfani ne mutum ya bude ko wani shago na kasuwanci amma sai ya sanya sunan wurin da wata ayata alkur'ani a gaskiya wannan bai halatta ba duk mutumin da ya haka bai kimanta alkur'ani ba ko da makarantar ta islamiyya za ka sa misali ka ce sunan ayar qur'ani da sunan makarantar ne na ga mutum bai ladabi da alkur'ani mai girma ba to ballantana wani shago na harkar kasuwanci ya kamata dai a nemi wani suna daban da ba ayar alkur'ani ba ba kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba akwai mai tambaya da take da alaka da karatu wa alaikum salam waɗanda suka komo makka jama'a cikin wanda suka hijira eh ban ji ba waɗanda suka koma a waɗanda suka dawo maka gaba ɗaya ne adadin da ya bayar daga baya waɗansu kuma sun tafi madina waɗansu kuma sun tsaya a maka an tsare su kuma yadda ya faɗa ma akwai kuma wanda suka tsaya a can habasha ba su koma madina ba har sai a da aka yi fatahu khaibar a kan musulunci ba ba a nuna sun yi da ba yi ba a nuna sun yi da ba alaikum salam ba a ce zan yi bane ba an ce bukhari da musulun suka ruwaito wanda muka binciko mun ce bukhari da muslim suka rawaito ba wanda muka ce zai cikin wannan guda biyu da yan kowa ba mu binciko ba har yanzu ina jin kai baka zo ba sasin da wuce to na'am wai dai mu cike lokacin na'am ina jin ka eh one kwarai da fallan da'awar abubakar shi ma ya shiga musulunci sai da usman da amfa da talha bin ubaidullah kwarai da gaske da'ifi ne hadisin inna allaha farada farada fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha zuwa karshe da so dama imamun nawawi yakan hassana hadisi idan ka koma bincike wajen malamai da su kuma sai ka samu zaifi. ko da ka ga ya hassana shi a cikin al'azukar baya hana ya zanto da ifi domin shine abin da bincike na karshe ya tabbatar ke waɗanda suka zo suka gama ganganin shi da maganganun waɗansu malamai akan hadisin suka rinjayar da zaifancinsa ina fatan gafa na wa alaikum salam mutum zai shiga ban daki da su eto eh kuɗi kan idan da ayar ƙura'ani a ciki don abin da yake da ayar ƙura'ani a ciki girmama ƙura'ani ne karka shiga wurin da yake mai najisa da su ina ba ta an fahimta to sai dai abin da in ka san in ka ajiye shi ko zai salwanta kamar kuɗi shi dai abin da ya kamata a yi shi ne bai kamata kuɗi din a rubuta ayar ƙura'ani ba bai kamata ba tunda wannan na bayuwa zuwa ga jefar da su ko a zauna a kansu a dai musu wani abu na wulakantarwa to amma gwamnatoci ko da na musulunci ne idan shugabanni ba su fahimci ilimin addini ba shine sai a samu wannan kura-kura kamar yanzu gwamnatin libya ko da ana ganin kasar libya musulmai ce kaga amma su gaddafi ai me suka fahimta cikin musulunci ba abin da gaddafi ya fahimta cikin musulunci asali ma faɗa yake da shi domin bai da hadisan manzon Allah ba Qur'anin ma kansa yana cin gyaran sa ya za ka yi da wannan ya ba alamun barna mace a wannan jahilcin sai yasa sai ya rubuta ayoyin alkur'ani dan aga kamar shi wani musulmi ne daga a jikin kudaden kasarsa hmm? ba ji ba ah, ya za a ce aya ita da kanta ta yi wa'azi ba sai akwai wanda ya karanta ta ba <laughs> wala ta kudu an wala kuna ya kalbu da jiki Allahul musta'an wato dai rashin fahimtar addini ne yake kawo haka tsakani da Allah amma yanzu kaga dubban musulmi musamman waɗanda waɗansu daga cikin 'yan boko waɗanda ba su karanci addini sosai ba duk wani mai dan wani revolution revolution burge su yake irin su gaddafi tun da ya kalubalanci america har america ta taba jefa masa bam a wurin su wannan ai babban barde ne wannan karaman wali ne kamar shehu usman dan hodo din zamanin mu ne da wannan waɗansu suka rudu da kumaini da waɗannan kuma waɗansu suke ruduwa da saddam hussein wanda dukkan su waɗannan ba wanda bai cutar da musulunci mummunan cutar su ko shakka ba kaga illar Khomeini ta fi illar Saddam ta fi illar abin da kansu kowa ko irin ilhadin da yi amma Khomeini mutumin da zai rubuta da hannunsa a fassara da yaren duniya ko ina a yada gano masu muni game da addinin musulunci wanda yana ganin jagororin su a yamma din su na shi'a suna da matsayin da annabi mursali ma bai kai ba mala'ika mukarrabi ma bai kai ba to a yada wannan a matsayin wani babban barde na musulunci in banda jahilcin mutane wannan ta sana talo da wani abu a nan unguwar yanzu akwai waɗansu fitsararru shi a da za a ga sun zo suna rawa sun wuce nan su zo bakin masallaci su yi zage-zage su wuce zo su wuce har su je can gudu wani dan uwa ke ce min ya ji su da kunnensa a cikin waƙoƙin nasu da suke yi da ya matsar kusa su zagin banu umayya suke suna cewa banu umayya kun ci ku banu umayya haka suke da wannan rawar da jattuta da menene banu umayya mutum na farko shine usman bin affan ce dan Allah yanzu da wani ne na cikin mu aka zagi babansa zai kyale to amma to aka kyale su to aka kyale su kuma da shehu tijani suka zaga da yanzu ba su dare a garin nan ko shehu abdul kadir da yanzu ba su dare kai ko cikin shafinan da masu rai yanzu ne zaga da yanzu an riga an murtsike su amma sun zagi Usman dan Affan da dukkan da gidansu sun kwana lafiya to duk wa ya kawo mana wannan bala'in a duniya in dai a wannan lokacin ne yanzu ai ba kamar komai ne su kawo wannan bala'in waɗannan mutane guda uku suna cutar da musulunci sama da kowa a duniya komai ne shi ya riga ya mutu amma gyauro ɗinsa suna nan har yanzu saddam husaini da gaddafi illarsu shine tunda kowanne gwamnati ya kafa suna da kudin da za su yi wa kansu propaganda kuma musamman inda shi a tafi illa sayan marubuta a manyan jami'o'i na duniya da kuma sayan 'yan jarida don su sun fi kowa tahdid planning din yadda za su cimma nasara za su kashe kuɗi don su cimma nasara a kan manufarsu to sayan marubuta da za su za su goyi bayan a yi musu propaganda ko da turanci ko da hausa duk abin da kuma ke rubutawa fa ba ya da turanci ko larabcin da zai rubuta littafi da larabci ko da turanci zai rubuta ne da yaren su na fasha farisiya amma za a samu zaratan da za su zo su rubuta gwanayen larabci su rubuta shi da larabcin da zai zama karɓaɓɓe a wurin mai karanta larabci ko a rubuta da turanci da turancin da zai zama karɓaɓɓe a wurin ɗan don a ci don a yada aƙidar a sayar da ita ina ba ta amfani waɗannan mutanen suna cutar da mu matuƙa ƙwarai da to shi yasa ana fahimtar addini ne ba ta hanyar ruɗu da majalla ba ta hanyar qur'ani da hadisi duk wanda yake son ya fahimci addini yace zai fahimci shi ta hanyar zanga-zanga da wani ɗan tarasi a cikin gari da wani ɗan revolution ɗan juyi juya hali to ba zai taɓa fahimtar addini ba har ya mutu ruku kawai zai yi sai mutum ya da kalmar shahada yana zage-zage sai ka ɗauka gaske ne tun da da kalmar shahada ya rubuta shikenan sai mutum ya bi shi to amma idan ka karanci qur'ani da hadisin manzon Allah da tarihin musulunci din tatattansa ba wanda aka garwaya tsakanin tsakuwa da kwaya ba to shine sai kowane mutum sai ka ka fassara shi karkashin hasken ayoyin qur'ani da hadisin manzon Allah da ya tafi ka gane shi ka san ina ya fa amma in ba karanci wannan ba shikenan wanda zai burge ka shine wanda ya zagi yanzu kan a a duniya ko cana ka je in kana son ka yi jini sai ka rayuwa america amma cana musulmi ne na bane ko cana ka je kake son kai farin jini kala an ci amerika kowa zai so ka in ka je indiya kana so kai farin jini kala an ci amerika kowa zai so ka kai ko faransa da ingila ka je kana son kai farin jini kala an ci amerika za a so ka saboda ta shige wa kowa wuya a duniya ta damu kowa to amma sai mutane su dauka wai daga zagin america shikenan ka zama wani babban barde wani mafuti shikenan kuma sai a bi kuma ta addini wannan shine jahilcin mu gaddafi da zai zagi amerika dalili da siyasa ba dalili na addini ba sai ka kalli mutum a dalilin me ya zagi amerika yanzu a yau wani zai zo ya zagi obasanjo a dalilin siyasa ko dan yi pdp amma ba a sa kan ya masa ba mu kuma za mu zagi obasanjo masa ne a dalilin addini ko ba haka ba to kaga idan muka ce dukkan wanda ya zagi obasanjo namu ne ma'ana har wancan mai manufar na mu da shi ina fata an fahimta to abinda mutane ba sa gane wa ke dan wani ya zagi makiyinka sai ka kalli wani dalili sai ya zagi makiyin naka manufar da ta sa kake kin makiyinka a ta yake ko kuma shi ma wata manufarsa ce da ajanda ta tashi daban wadda ba ta da alaka da taka in ba haka ba sai a yaudare ka na ga takardar da wani uwa ya rubuto wanda yake ɗalibi ne a jami'ar bayero yana zaune a nan unguwar dorayi yana karanta physics a jami'ar bayero game da ya rubuta yana magana ne akan abin da Maganin da muka yi makon da ya wuce na cewa ya so da dama za ka ga Allah ya bamu masu basira a waɗansu sana'o'i ko ƙere-ƙere sai ka ga cewa mu ba a amfanuwa da su ko karamar hukuma ko jiha ko gwamnatin tarayya ba ta ba su taimako tun ana jin mutum har ma ya zo ya tsufa ya mutu ba amfana da shi ba muka buga misali da wanda ya taɓa yin jirgin sama injiniyoyi suka ce ba zai in an tashi ba zai sauko ba da wanda ya gidan rediyo a gombe har yana cin kilomita bakwai sauransu to shi ne shi ma ya rubuto mana irin wannan yake tsokaci da cewa a yanzu haka a nan cikin kano akwai ƙwararru masu irin wannan yake buga misali da wanda suke yin wato stabilizer yanzu haka ana kaso kurmi goma sai yin stabilizer wadda ba sai an yi daga waje ba kaga ko da dai bata kai ingancin wadda za a yi daga waje ba dai alal akalli an taka wani mataki ne to wani irin taimako karamar hukuma take musu kila ma karamar hukumar ma bata san da su ba ko gwamnatin jiha waɗansu ma ce suna yin yunkuri har na yin transformer a kwanaki an yi hira da waɗansu da wani wakilin bbc ne da ya je kasuwa kasuwar fanteka ne a kaduna ya je ga yadda mutanen suke hada karafa suke sarrafa su a waɗansu hanyoyi daban-daban kuma a yau dinnan wanda ya saurari bbc a shirin su ta baki ta ba karatu sun yi hira da wani ɗan karamin yaro a karamar hukumar dandube wanda yake yin inji na surfe ko na nika har kuma ke haɗa haɗe da zai baiwa kansa wutar lantarki a daidai shagonsa sauransu amma wai da ko mataimakin gwamna ya gan shi amma bai ce masa komai ba karamar hukuma an kai shi amma ba a yi masa komai ba banda shi ma wai kuma karamar hukumar ko wanda ya hada wani dan gidan rediyo wanda har a harfi da karamar hukumar ana ji kaga banzayen mutane muke da su kaga irin waɗannan ne sai su sa ka rasa yadda za ka yi wato ka ji wani abu ya maka kilo a cikin ka ka rasa yadda za ka yi da ranka tsakani da Allah wannan dabbanci ne yanzu wannan yaron yana firamare aji akwai makaranta ta masu makarantu na musamman da gwamnati riga take kai su tunturi irin waɗanda suke masu irin gifted kwakwalwa din nan yan baiwa da ake abin nan da sauransu akwai wata a sulaija ne ko a ina ne akwai wata a ina ne da sauransu dan mai karamar hukuma ko ba za ta wa yaran nan ba a samu masa makaranta irin wannan ya je dan irin wannan mutum ɗaya ya fi ɗari da za ka kashe musu kuɗi su yi karatu ina ba ku bayanin kwanaki dangane da shek muhammad lamini sheki mai tafsirin adwal bayani ya ce lokacin da ya fara karatu wani malamin sai ke cewa ilimi idan ka san abin da zaka gyara farallan aini ka gama sanin wajibi sauran mustahabi ne yace to amma kai a yanzu a wurin ka duka farallan aini ne yace saboda me yace saboda kai kadai kana iya haddacewa a cikin kowane mako abinda mutum ashirin za a hada ba za su iya haddacewa ba ashe idan al'umma tana bukatan kwararru ashirin a bangaren tafsiri da balaga da fikihu da nahawu da wane ne kai kaɗai duk ka iya cike wannan gurbin kuma sai ka ƙi kai ka karya al'ummar tun daga ranar ku ce yin wato wajen karatu saboda haka ya zama inda matsayin da Allah ya kai shi har kafin Allah ya karɓi rayuwarsa to irin waɗannan yara 'yan baiwa yanzu karamar hukumar da yake inda sun san cewa me suka mallaka wannan yaran ai shi kaɗai ya fi yara ɗari to amma ya za a rene shi ya za a samu masa rayuwa ta gari ya za a taimaka masa duk wannan ba shine ajandar su sata sata shine ajandar waɗannan mutane ka duba dai yau akai wai mataimakin gwamnan jihar Katsina ya je ya ganshi aka ce wani taimako maka ya ce ba na gwamnan ya maka wani alkawari ba wani alkawari da masa shikenan wai an kai shi kasuwar duniya an nuna shi ga dan karamar hukumar dandume ya iya hada inji shikenan yaro da shekara hudu ba wani irin rashin rashin rashin wayewa ne ina amfanin bokon irin waɗannan mutanen bai da wani amfani ina amfanin siyasar irin waɗannan mutanen wanda ba su san ciwon kan al'umma su ba to duk irin wannan masu basira yanzu shi kanshi mai wannan takardar yake cewa shi kansa ya taba waɗansu haɗe-haɗe sai ga shi kawai ya tayar da wata waya wadda take bashi na kama tashoshi na manya-manyan kasashen duniya kamar ya satellite yar kankanuwa a nan unguwar yake ta rubuto min da adireshin su da komai zan neme shi daga baya akwai shawarwari da ya ce me zai hana a kafa waɗansu cibiyoyi ko hukumomi ko kuma masu zaman kansu ko na hukuma wanda za su kula da masu irin wannan kwakwalwar waɗannan duk muna da su Allah shi taimaka mana wato gaskiya shugabanninmu sai Allah ya taimake su gobe kyau. Allah kada su ɗauka cewa mulki daɗi ne mulki wahala ne mulki wahala ne za ka ji daɗi a nan gidan duniya a ja ka a yi maka jiniya ko a ja ka a ne ka samu kuɗi ka yi to abin da za ka yi mai zai ji bai saya ta miliyan biyar miliyan shida miliyan bakwai wanda zai gina gida a abuja gina wanda zai a kaduna waɗansu shugabannin ƙananan hukumomin tun daga alhamis za su tafi kiyana abuja a naifan noga kuma da kudin karamar hukuma za a tafi da kudin hotel din da sunan sun tafi wa karamar hukuma aiki waɗansu su tafi kaduna waɗansu su tafi lagos waɗansu su yi menene duk haka abin da kawai ake kenan sai yan kaɗan masu tsoron allah da takawa yan kaɗan waɗanda ba su da yawa Allah mana asiri ah, sai mu takaita haka sai lokaci na gaba ya hakuri ustaz wallahi na gaji sosai da sosai idan kuka lura yau maganar kan da kyan nake yin ta wai so nake dai kasa din dama ya cika alhamdulillah ya cika من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد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 sha hudu ga watan safar wato wata na biyu a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiyya don ci gaba da karatun littafin mai albarka muktasarus sira wannan kuma shine darasi na goma sha bakwai idan ba a manta ba karshen matashi da muka yi magana akan ta alhijratu saniya ila alhabasha hijira ta biyu da sahabbai suka yi zuwa habasha mun yi magana kan hijira ta farko mun yi magana kan hijira ta biyu yau kuma za mu tashi kan kitabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila najashi yuzawwijuhu umma habiba kitabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila najashi yuzawwijuhu umma habiba wato wasiƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya rubuta ta musamman zuwa ga Najashi sarkin Habasha kuma wanda a cikinta akwai bayani shi Najashi zai aurawa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ummu Habiba ita ce Ramla bintu Abi Sufyan فلما كان Rabi'in sanata saba'in min al-hijra. كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام وكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان وكانت مهاجرة مع زوجها عبيد الله بن جهش فتنصر هناك ومات نصرانيا falamma kana shahru rabi'in lokacin da watan rabi ya zo idan sun ce ar-rabi' suka yi shiru suna nufin rabi'ul awwal in suna nufin rabi'ul thani sai ce rabi'ul thani din amma shi rabi'ul awwal ko kace rabi' kadai ko kace rabi'ul awwal yayin da watan rabi'u awwal ya zo sana ta shekara ta bakwai min al-hijra wato ta hijira kataba rasulullahi sallallahu alaihi wa wa kitaban ilan najashi yad'uhu ila al-islam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta takarda ta musamman zuwa ga najashi wato sarkin habasha yana kiran shi a cikin takardar zuwa ga musulunci wa kataba ilaihi kuma ya rubuta masa dai a cikin takardar ko kuma wata takardar ta biyu an yi zawwijahu umma habiba wato ya aura masa umma habiba binta abi sufyan yar gidan abu sufyan wa kana muhajiratan ma'a zawjiha ubaidullah ibn jahash Da matan tana cikin waɗanda suka hijira zuwa habasha din na farko tare da tare da mijinta ubaidullah ibn jahash fata ubaidullah shine shine daidai ubaidullah ibn jahash fatanassara an gane ko sai ya zama kirista a can shi ubaidullah ibn jahash fatanassara hunak wa mata nasraniyan kuma ya mutu yana kirista to da haka ita umma habiba sai ta yi saura a can ba tare tana da miji ba kuma gashi babanta a wannan lokaci yana ɗaya daga cikin manya-manyan kafirai a makka saboda siyasar da'awa dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dakushe kaifin gabar da Abu Sufyan ke masa sai ya aure ta ya nemi aurenta shi da kansa cewa yana son ya auri ummu habiba an fahimta ku domin an barta a can gurin ba wani mace dole sai karkashin wakilcin da namiji to mijinta kuma ya riga ya zama kirista kuma ya mutu idan ta dawo gida babanta kuma da cikin shugabannin kafiran makka ba za a amintu ba cewa za a kyale ta da imanin ta da aqidarta to dan manzon Allah ya bada kariya ga aqidarta da imanin ta sai ya aure ta sannan kuma karo na biyu a ci nasarar za ku kaifin gabar da Abu Sufyan ke wa musulunci da musulmai wa kataba ilaihi aidan an yaba yab'atha ilaihi man baqiya min ashabihi haka manzon Allah ya rubuta wa najashi ya aiko masa waɗanda